ganin irin wahalhalun da majinyata ke sha a duk lokacin da aka rubuta masu magungunan da za su sau a cikin shaguna musamman a wannan lokaci da samun kuɗi hannu yake da matuƙar wahala musamman a bankunanmu hakan yasa babban darakta na asibitin ƙwararru ta riman bakura da ke jihar zamfara dr usman muhammad shanawa ya bullo da shirin taimaka ma majinyata ta hanyar ba su maganunuka kyauta domin taimaka masu da da su a cikin yanayin da suke ciki wanda ko ajiya babban daraktan ya raba magunguna ga mutanen da iftala'i ya fada a yau ma babban daraktan ya fada a bangaren mata masu juna biyu wanda suke da maganunuka waɗanda dole ne duk mace mai juna biyu a duk lokacin da aka auna ta sai ta sau su wanda haka ne yasa babban daraktan ya sau maganunuka domin raba ma waɗannan mata kyauta da muke zantawa da babban daraktan ya bayyana cewa wannan tallafi ya yi shi ne musamman ganin irin yanayin da al'umma suke ciki haka zalika babban daraktan ya yi kira ga ɗaiɗaikun mutane da masu hannu da shuni da su shigo domin tallafa ma al'ummar da suke jinya a daidai wannan lokaci musamman ganin cewa samun kuɗi a hannu ma yana da matukar wahala a daidai wannan lokaci. a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dama za ka da kawar ka sani wannan tallafin ya taso ne ta matsayin da na ga mutane na ciki na wangan lokacin jiya tallafin da na bada na jiya ya kunshi mm, mutane da yara da mata ne da maza ne waɗanda suna kwance a gadon asibiti matsin rashin samun kuɗi a hannu da kuma matsalar atm da pos ya sani wani tallafin to shi kuma na yau kamar da kuka sani mata matan masu ciki juna biyu suna ɗaya daga cikin mutane masu rauni mace ta samu ciki ka rubuta mata magani da ake bukatar mace mai ciki ta sha domin ingancin lafiyar ɗanɗan cikinta da kuma lafiyar ta amma ta yi delay ɗin sha saboda wa gabatar na isa ta yi delay ba ta samu kuɗin ba ko kuma transfer ba ta yi ba ko kuma pos an kasa samu to shi yasa na fito da wannan tallafin domin yau ne ranar da mu ke yin awo zuwa na farko sannan za su kuma talata da alhamis waɗanda an ka gani farko za su zo follow up to shi yasa na zo da wanga tallafin domin a ba su magani na da suka bukata waɗanda duk mace ta yi za a ba ta magani idan kuka riba ma wancan karon na ga muku babu tablet kaya ne na wanki da kayan tiyata da kayan allurai allurai ko amma yanzu kuma ga tablet ne da kuma safa hannu so mata da kuma safa hannu ko da kayan haihuwa so na tanadi wannan ne shi ma saboda allah domin ya zama cewa mata suka yi a mun ba su magani kyauta ko ce na ba su magani kyauta wanda zai kai su har karshe haihuwa don gudu ba kowace kwalba ta kwashe ƙwara 180 wanda za ta ɗauki ta hau wata shida so bambancin su ne wancan emergency ne ma ba emergency ba amma kuma wannan na mata ne kuma su rauni nan gaba in allah ya hore mani na samu wani abu dan Allah ya da kuma zan yi tallafin ga ƙananan yara su ma ƙananan yaran abin da suka kasan gudu kai masu su ma ba tablet ba yana so in kai ma yara allurar malaria allura hana convulsion eh, allura paracetamol abubuwa dai da idan an kawo yaro asibiti ni ma ina abin da karfi bai yi jikin ba shi ba domin ina shi ne da gomin jikina to wani kira za ka yi ga hannu masu eh, hannu da shuni na su zan ki kawo irin wa'annan tallafi ga irin wa'annan asibitota da wuraren jinya da sauransu eh to abin da zan kira da shi ne shi da aikin aikin Allah kowa na so ya samu yarda da Allah sannan kuma duniyar nan ba ita ce wurin zama ba wa mu kowane yawa kai ne guzurin haɗuwa da ubangiji shi dan shuguri kiyama su kawo tallafi akan marasa lafiya da wanka asibiti ko ana asibiti because marasa lafiya kuwa suna cikin yanayi duk wani an ka ce gashi ba ya da kuma Allah ya jarfe shi da ciwo kuma ba kuma taimako ya yi karami ya yi karanci to kuma akwai wahala akwai cikin wani yanayi a mai girma da rakta a wannan tallafi ne dami-dami ya kunsa wannan tallafin nawa ya kunshi magunguna da muka ce ma prenatal supplement wato magungunan da mace ita ciki ta bukata ta rinka sha domin samun lafiyarta da lafiyar jariri dami dami a kimanin mace nawa za ta yi amfani da wannan to in ka duba ai na ga ko kowane katon yana da kwalba 100 kuma kun ga katon nawa na maganin guda biyar ka kenan target din shine mace 500 mm. za ta amfana da wannan tallafin ne sako gare ka ga al'ummar jihar zamfara to sako na ga al'ummar jihar zamfara shine muna ina ƙara godiya ga al'ummar jihar zamfara da gudunmuwa da suke badawa bakin gwargwado amma ina son a ƙara ba da gudunmuwa ba sai ka samu md ba wani wanda adda hali yana ya shigo asibiti kawai ya ga cewa min mm, wannan kaso kaza ta kaso ya taimaka mata muna godiya bello muna godiya mun gode allah ya saka da alheri Ana Amina Nuhu. gashi kina ɗaya ga cikin wadda ta amfana da wannan magani wani godiya zaki gaskiya mun ji daɗi sosai Allah ya saka da alƙairi Allah ya ƙara ɗaukaka wannan asibiti mun taɓa amfana da irin wannan tallafi gaskiya a asiri wannan kara mun gode sosai kuma Allah ya saka da alƙairi kuma Allah ya sa a fi haka ga mai da tv Mai Biredi TV ga Mai Biredi TV faɗakar ruwa nishaɗi sai Mai Biredi TV. Kakar gasa online TV Mai Biredi TV gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.